ok uh, sunana injina ibrahim usman ni ne chairman na movement uh, for power shift in borno state southern borno movement for power shift ni ne chairman din kudancin borno sunan uh, kare kamar menene makasudin wannan kiran taro da kuka ne na yau mun kira wannan taron don mu shaida wa mutane cewa muna da forum called, called leadership forum leadership summit leadership summit din nan ba komai bane ba muna son mu Muyi sensitizing mutanenmu mu shaida musu cewa ya kamata fa kowa ya tashi za a yi eh, zaɓe a 2019 2019 zaɓen nan ya kamata mutanenmu na kudancin borno su su yi shiri su masu fito su nemi gwamna ba wai su zauna kullum su ne deputy gwamna ba kuma kar su ji tsoro ina son mu shaida musu cewa mun yi magana da mutanen borno central mun yi magana da mutanen borno north suna da sympathy wato su ma sun gane cewa ya kamata fa yanzu abin ya dawo ta wajen southern borno kudancin borno Eh, in ana neman zaman lafiya dole a nemi adalci hmm. adalci kuma ba za a sami adalci ba idan kullum an bar wasu mutane a baya don ka daɗe ganin cewa wannan abu ne na eh, zaɓe wadda kusan kowa sai ya nuna kansa ko kuma ya nuna sha'awar fitowa har yanzu babu wani ɗan kudancin borno da ya nuna sha'awar sa neman wannan kujera kamar kuna da wasu eh, da suka nuna sha'awa ne amma a boye suke ne ko me ke faruwa dole muna da su mana muna da su amma za su fito kar ku damu za su fito kamar in ka duba za ga bisa tarihi mutanen kudancin borno kamar sun gamsu da kujerar mataimakin gwamna ba su cika damuwa da neman gwamna har da har yanzu ma ana ganin hotunan wasu daga kudancin borno suna nuna sha'awar su na kasancewa a mataimakin gwamna ba gwamna ba me ke faruwa ne haka ranka da kuma ce kuna neman kujeran gaskiya eh amma karka manta wanda suka tashi suna neman cewa su zo mataimakin gwamna mutane ne wanda ka duba yanayin su mana su wane ne ne wani irin aiki suka rike wani irin ilimi suke da shi wani irin experience suke da shi su wa'annan da suke nema ka tambayi kanka saboda haka duk ma masu nema sai su ci gaba da nema amma za mu gaya maka cewa wannan ba abin da ke faruwa a da zai faru yanzu ba yanzu is a different ball game altogether yanzu wani abu ne daban don eh, ko mun so ko mun kifa wannan muna zamanin eh, democracy ne to kamar ba ku gabsu da yadda arewaci ko kuma borno ta tsaya ke gudanar da ah, mulkin bane yasa kuke so ku yan kudancin bane ku karbi wannan mulki a'a ba haka bane don kurin muna so mu ma mu dana domin me muna da abubuwa da ba a yi bada da za mu so a yi wannan batu ne na kuɗi ana maganar siyasa ko zaɓe abu ne da ya shafi harkan kuɗi kamar kuna da waɗanda a shirye suke su kashe irin waɗannan kuɗaɗe don neman wannan kuɗi a wani jama'a manta yes a Najeriya akwai harkan kuɗi a siyasa ko kaso ko kaki amma mutane muna da mutane da yawa wanda su ba ba neman gwamna suke ba amma suna sun yi sun amince da cewa za su taimaki kowa ma wane ne ya fito su suna da kuɗin hannunsu so ba wai kuma kar ka manta ba kullun ne kuɗi ke aiki ba lokacin da eh, shugaban kasa na yanzu yana da kuɗi a hannun shi ne ba mutane suka taimaka ba haka mu ma insha Allah za mu samu mutane wanda ba da kuɗi ba su da kuɗi a hannun su amma suna da mutane da suke son su taimaka to gare da karshe kamar akwai wani jam'iyya kuke shirin fitar da dan takara ne ganin cewa akwai jam'iyyu da dama a yanzu haka a Najeriya akwai jam'iyyu da yawa saboda kaga wannan yanzu ba zan iya gaya maka ga jam'iyyar ba dalilin me ai da na zan gaya maka dama zan gaya maka sunan mutanen da suke so amma yanzu wannan lokacin in yi lokacin yazo za ku sani lokacin yazo za a sani eh za a sani ne ko shi na ce mai gashe kamar shekaru nawa kenan ana mulkin demokradiyya a Najeriya wadda kuma a dukkanin gwamnonin fararen hula eh, ba wani dan kudancin Borno ya taba yi shekara goma sha shida ba dan kudancin Borno ba dan kudancin Borno da ya taba yi shekaru goma sha shida mutanen Borno Central sun yi eh, gwamnoni daban-daban guda uku mutanen Borno North sun yi gwamnoni daban-daban guda uku mu ko sau ɗaya ba mu samu ba mun gode kwarai da gaske